بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma ɗaya ga watan safar a wannan shekara ta 1439 kuma safiyar da ta daidai da 21 ga watan goma a shekara ta 2017 miladiya da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu wanda littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas imam al'a'imma imam darul hijira riwayar yahya ibn yahya al laisi muna cikin kundi na goma sha bakwai shine kitabu zakka kundi da yake magana akan zakka kuma yau za mu tashi a darasi na 145 a babi na goma sha biyar babul amali fi sadaqati a fi sadaqati amaini idan ijtama'a babul amali fi sadaqati maini imam malik ibn anas ya ce babul amali babin da zai mana bayanin yadda za a yi fi da amaini a zakar shekara biyu zaka ta shekara biyu idan ta ma'a idan suka haɗu wana ji da kyau idan suka haɗu yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara sai zama na wanda yake zuwa ya karɓi zakka bai zo ba a bara shekara ta 1438 kenan tun da ya karɓi zakka a shekara ta 1437 bai zo da 38 ba sai bana ya zo da 39 bai zo bara ba sai bana ya zo kuna ji da ke ko to tun da ya zo bana shi wanda aka zo wurinsa karɓar zakka shin zakkar bana zai fitar ko ta bara kaɗai zai fitar ko kuma duka biyun zai fitar saboda yanzu mana da zaka shekara biyu sun haɗu ta yaya suka haɗu ta ba a karɓi ta bara ba sannan kuma ga lokacin ta bana ta yi ƙala maliku rahimahullah babul amali babin da zai mana bayanin yadda za a yi fi sadakati a maini a zakka ta shekara biyu idan ta ma'a in suka haɗu sadaka zakka mu dinga kokarin bambance ina ake nufi da saraka saraka ta tawu'i da kuma wanne lafazi ne na saraka yake nufin zakka ina fatan kun gano wannan kyau kaga faɗin Allah ta'ala inna masadaqatu lil faqara'i a gano na zakka ake nufi kun gane ko to ka dinga lura da saraka ya take zuwa da ma'anar zakka saraka kuma da ya take zuwa da ma'anar saraka ta nan ya aka ka gane cewar zakka ake nufi babul al'amali fi sadaqati ya ga gane sadaka anan zakka ce ba sadaka ta nafila ba saboda amaini shekara biyu idan tuma in suka haɗu ka ku san zakka ya ake fitarwa duk shekara duk shekara qala qal qala yahya qala malik ta jibu في tajibu تجب عليه wa وإبله tuba بعير فلا يأتي الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى قال مالك رحمه الله فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمسة زوج قال يحيى يحيى ابن يحيى ابن كثير الليثي yake cewa yahya ibn yahya ya rasu a shekara ta 234 ya ce ƙala malikun imamu malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijira alimul madina ya ce al'amuru indana al'amarin da yake a nan garinmu na madina sananne fin rajuli dangane da mutumin da yake mutum ya shafi mace ya shafi namiji isa aka ce ar-rajulu mutum kun gane ko in aka ce ar-rajulu mutum to ya shafi mace ya shafi namiji amma aka ce rijalan wani sa'a rijalan ya shafi maza nisa'an kuma mata al'amru indana al'amarin da ke nan garinmu na madina fir rajuli dangane da mutumin da yake ta jibu alaihi sadaka zakka ta zama wajibi a kansa zakka ta zama wajibi a kansa wa ibuluhu mi'atu ba'irin kuma yana da raƙuma ɗari yana da raƙuma raƙuma ɗari mako raƙuma ɗari ai sun isa zakka tintin ma tunda suna isa zakka ne daga biyar a fitar da akuya ɗaya idan suka kai ashirin da biyar yanzu raƙuma za a fitar lura da ke kubintu makhab in ba a samu ba sai ibini labunin zakar to da abin da sama to yana da raƙuma ɗari fala ya a sa'i sai mai karɓar zakka bai zo ba hatta tajibu alaihi sadaqatun ukhra har wata zakar kuma ta hau kansa ga zakar bara ga zakar bana kenan fa ya'tihi musaddiqu sai mai karban zakan ya zo ya same shi a shekara ta nawa ta biyu kuma gashi ba a karɓi ta bara ba wa qad halakat ibluhu kuma shi gaba ɗaya babu su illa khamsa zawdi sai kuma biyar a bara da ba a zo an karɓa ba raƙuman shi ɗari a bana da aka zo za a karɓa raƙuman shi biyar tambayar ya zai fitar zakar raƙuma ɗari zai fitar da zakar raƙuma ɗari ta bara sannan raƙuma ɗari eh, zakar raƙuma biyar ta bana ko ko tun da a karɓi zakar bara ba kuma ba karɓi ta bana ba zakar da bara da bana duk zakar bara za a yi musu zakar raƙuma nau kenan ɗari ko ko tun da bana za a karɓa da bara da bana duk zakar bana za a yi musu ya karatun yake wannan jina da ke ko ba a zo an karɓi zakka ba ba kuma a bare yana da raƙuma ɗari sai bana aka zo za a karɓi zakka kuma bana raƙuman shi biya raƙuman duk sun hallaka kullum da ke ko ko dai wata gagarumar hidima ta gita mishi yayi ko kuma annoba ce ko dai waɗansu abubuwa ko ɓarayi ma duk suna cikin annoba daidai yanzu dai kuma biyar ne suka saura to yanzu yanzu a fitar da zakka bara dai kuma ɗari a bara kuma ba a fitarwa da bara zakka ba ina fata mun gane karatun da malam ya ce babu al'amali fi sadaqati amaini idza ijtama'a qala malik rahimahullah ya al-musaddiqu min al-khams a الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاه لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله قال رحمه الله إن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجب يوم يصدق قال رحمه الله وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجب المصدق عنده فإن هلكت ماشيته أو وجبت, أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء hatta halakat mashiyatu kullaha kullaha ko kulluha hatta halakat mashiyatuhu kulluha aw sarat ila ma la tajibu fihi sadaqa fa innahu la sadaqata alayhi wa la damana fi ma halak aw madha min as-sinin yanzu malik zai bada amsar waccan tambayar cewar a bara ba a zo an karɓi zakkar shi ba a bara kuma yana da raƙuma ɗari bana aka zo za a karɓi zakar kuma bana raƙuman shi biyar kun lura ko bara ba a ji an karɓar zakar shi ba bara yana da shanu ɗari biyar shanu ɗari biyar ɗari biyar araba raba arba'in nau kenan ɗari biyar araba arba'in ku buga da kwana mana a raba arba'in ku buga wa kuleto mana ɗari to haka yana zai ba da arba'in maka ce ko haka zai ba da musinna musinna hudu eh, goma sha biyu kenan zai ba da musinna goma sha biyu 500 a raba 30 nau kenan eh 16 kaga zai bada tabi'a sha 16 kenan ko ya bada businna biyu ko tabi'a 16 kun lura da ko sai bi a zo ba an karɓa zakar shanun ba sai bana aka zo shanun talatin suka rage ya za a yi قال مالك رحمه ya Musa musaddiqu min al-khams zau tunda da ya can a bara raƙuman shi ɗari kuma ba a zo an karɓa ba sai bana kuma a bana raƙuman shi biyar malik ibn anas ya ce ya Musa musaddiqu shi wanda ya zo karɓan sadaka zai karɓa min al-khamsi daga biyar ɗin da suka saura min al-khamsi daga raƙuma biyar ɗin suka sauka zakar raƙuma biyar zai karɓa a zakar a raƙuma biyar ɗin ne zai karɓi as-sadaqataini zakka biyu allataini waɗanda suke wajabata a rabil alarabil mahal suka zama wajibi akan mai dukiya zakka biyu su ne mai shataini akuya biyu domin ai zakka raƙuma biyar sai ne akuya nawa ɗaya raƙuma biyar akuya ɗaya saboda mai zai karɓi akuya biyu saboda bara da bana saboda abin da yasa za a karɓi ah, akuyoyi guda biyu a raƙuma biyar saboda ai bara bai fitar da zakka ba bana ma bai fitar da zakka ba saboda akuya ɗaya zakkar bara akuya ɗaya zakkar bana tunda su aka zo aka samu raƙuma biyar aka zo aka samu qala rahimahullah fi kulli amin sha a kowace shekara guda zakar akuya ɗaya duk da a bara ɗin raƙuma shi nawa ɗari eh a bara raƙuman shi ɗari a bana kuma raƙuma shi biyar to yanzu zakka yaushe zai bayar mas'alar ita ce mas'alar ita ce hal zakatu muta'alliqatun bi zimma aw bil ayn hal zakka hal zakatu muta'alliqatun bi zimma aw bil ayn shin mas'alar ita ce zakka da me ta dan faru da kai karan kanka ko ko da abin da zakka ta hau kan shi inda abin da zakka ta hau kan shi ne to abin da aka zo aka samu shi za a fitowa da zakka inda karan kanka kai ne zakka ta hau kanka to fa lokacin da ta hau kanka tana na in babu ita za ka biya kun ji na matsala take hali zakatu muta'alliqatu bizimma au bil'ai shin zakka ta rataye ne da bashi ta hau kanka ne ko ta hau kan dukiyarka idan kan dukiya ta hau to abin da aka samu a dukiya shi za a fitarwa da zakka in ko kanka ta hau to in dai shekara ta kewayo yan zakka ta hau kanka kullum da ke ko zakka ta hau kanka sai baka fitar ba tana kanka sai ka fitar ka sauke shikenan sai zamana ta dawo shekara da raƙuma biyar bana za ka fitar da raƙuma biyar amma bara raƙuma nawa ɗari idan tana kan zimma ne in ko tana kan aini ne ain ma'ana abin da mutum ya mallaka to shi kenan sai ya fitar da abin da aka zo aka samu Kunga ga ta inda matsalar take ta inda matsalar take fasali na farko kenan sai fasali na biyu hal maji'u sa'i shartun wujubin amla hal maji'u sa'i shartu wujubin amla shin zuwan mai karɓar zakka shine sharaɗi na zakka ta zama wajibi ko ko a'a ko da in dai shekara ta kewayo zakka ta zama wajibi ko mai karɓar zakka bai zo ba eh waɗannan fasali guda biyu a kansu ne wannan matsalar take maimaita hal halis zakatu muta'alliqatun bizimma aw bil aini shin zakka tana rataye ne da karan kanka kai da ka mallaki dukiyar kogo tana rataye ne da dukiyar shine matsala ba fasali na farko kenan in tana rataye da dukiya ne to abin da aka zo aka samu na dukiya shi za a yi wa zakka in ko tana rataye ne da karan kanka to dukkan muddin ta cika shari'i to kan in ka fitar ka sauke in baka fitar ba tana kanka bashi in muta'alliqatun bil aini ce da dukiya to kun ga yanzu an same shi da raƙuma biyar zakar raƙuma biyar za a karba a bara da bana kuna jina da kyau in ko muta'alliqatun bi zimma ce to a bana za mu karɓi zakar raƙuma biyar amma a zakar bara kuma raƙuma ɗari ina zai samo su shi ya rage wa lissafi kun bai ci wannan fasalin sai fasali na biyu hal maji usa'i sharqun fi wujubi zaka amla shin zuwan mai karban jakadan gwamnati zuwan mai karban zakka sharadi ne na wajibcin zakkar sai in mai karba ya zo sannan zakka ta zama wajibi a kanka ko ku a'a in dai shekara ta cika ko mai karban zakka bai zo ba zakka tana nan a kanka wajibi ko dai ka neme shi ka bashi ko kuma ka nemi wanda ya cancanta ka bashi ka bashi aha wani ne na biyu kaga idan zakka idan zakka ta yi ne da zuwan sa'i wajibcinta to kenan sai sa'i bai zo ba kenan ba ta zama wajibi in ko ta zama wajibi ne akan in shekara ta kewayo yi hula alai alhaulu har sai shekara ta kewayo sai shekara kuma ta kewayo yanzu zakka ta zama wajibi a kanka ko sa'i ya zo ko ka neme shi ɗaya kenan ko kuma ka nema ɗayan mutane takwas da suka cancanci a basu zakka ka bashi ko makaucinka ne ko ɗan uwanka ne da sauransu kun ga inda matsalar take قال رحمه الله لأن الصدقة مالك وني يدوكا إيه Ya دوكي وني يا دوكي مجيء مجيء السائي شرط وجوده ده كينا sannan kuma azzaka muta'alliqatun bil aini la bizima saboda mai muka ce malik ya dauki cewar azzaka muta'alliqatun bil aini saboda ya ce ya akhudhu al musaddiqu min al khams zawjin as sadaqatayn allatayn wajabata ala rabbil mali shatayn fi kulli amin sha a kowace shekara akuya guda li'anna sadaqata domin zakka inna ma tajibu ala rabbil mali abin sani kawai tana zama wajibi ne ga mai dukiya yau ma yusaddiqu mala ranar da zai bada zakar a ranar da zai bada zakar ranar take zama wajibi a kansa fa in halakat mashiyatu idan dabbobin suka halaka aw namat ko suka karu bara raƙuma ɗari ba a zo an karɓa ba amma bana raƙuma ɗari uku zakar nawa zai fitar bara da bana bara eh? ba a zo an karba ba amma a bara raƙuman shi ɗari bana an zo za a karba raƙuman shi ɗari uku zakar raƙuma nawa za a karba bana zakar raƙuma ɗari uku za a karba a bana da a bara da bana abin da aka zo aka samu eh, tun da yanzu mun zo mun same shi da raƙuma ɗari uku kun lura mun same shi da raƙuma ɗari uku sai mu ce to ba raba mu karɓi zakka ba ba na ba mu karɓi zakka ba saboda ka za mu karɓi zakkar shekara biyu ne a raƙuma ɗari uku ba raƙuma ɗari uku ba na raƙuma ɗari uku mana da aka zo ba raba yana da raƙuma ɗari ba ba na an zo an same da raƙuma biyar aka karɓi shat guda biyu eh a ɗazu da aka ce za a karɓi sai ka tausaya mishi ai ba raƙuman shi da raƙuman shi ɗari bana sun dawo biyar zai ba da akuya biyu sai baka ji yanzu kuma ba raƙuman shi ɗari bana sun zama ɗari uku gashi ran ba a karɓi zakka ba saboda ka yanzu tun da mun samu ɗari uku za mu karɓi zakka shekara nawa shekara biyu eh eh saboda haka hukuncin shi yanzu a bana ba na ɗari uku ba na ɗari uku ba za ka ce ɗari shida ba ba za ka ce ɗari shida ba za ka ce ba na ɗari uku ba na ɗari uku kun gane ko ba na ɗari uku ba na ɗari uku saboda haka idan raƙuma suka ƙaru idan raƙuma suka ƙaru daga ɗari da ashirin suka zama ɗari da ashirin da ɗaya to fi kulle arba'in binti labun wa fi kulle hamsin hiƙa sai ka ce 300 a raba a raba 300 a raba a 300 a raba shida kenan yana da hekka shida zai ba da hekka shida bara bana zai ba da hekka shida ko eh, kuma ka ce 300 a raba 40 300 a raba 40 nau kenan zai bayar bakwai da ɗigo to kun ga tasirin ɗigo hisa da ce karka ce ɗari shida kaga yanzu zai ba da binti labun shida ko ya zaɓi ba da binti labun shida ko ya zaɓi hikka biyar ko hikka biyar ba biyar ko ce ba ah, ɗari uku a raba hamsin shida a ah, ɗari uku kuma a raba arba'in bakwai da ɗigo ko to haka zai sami tilabunin bakwai ko kuma hikka shida kullum da kyau dama yana da fuska guda biyu ko dai kowace arba'in bin labun ko kuma kowace hamsin hikka ƙwarokatul fahal na'am kowanne shekara ne za a yi za a fidda babul amali fi sadaqati amaini idza jtama'a shekara biyu ba a zo an karɓa ba bara ba a zo an karɓa ba sai bana aka zo za a karɓi zakka da banan ta zo za a zo a karɓi zakka abin da muka gani a yau shi za mu lissafa a bara shi za mu lissafa a bana shi yasa da muka zo muka same da raƙuma biyar sai muka karɓa akuya nawa biyu bara akuya ɗaya bana akuya ɗaya ma'ana bara akuya biyar bana akuya biyar duk da a zahiri kuma bara akuyoyin eh, raƙuma shi nawa ɗari amma annoba ta afka musu ko wani abu ya faru suka dawo biyar saboda haka a biyar din zai fitar da zakar ba ne fitar da zakar bana haka kuma sun karu na kuma a bara suke biyar amma suke suke ɗari amma a bana ɗari uku saboda haka sai mu karɓi zakar bara ɗari uku bana ɗari uku wato ka gamsu akan bara biyar bana biyar amma ba a akan bara ɗari uku bara ɗari uku bayan kuma baran nan ɗari ne eh. to ya ce ya ce kullum da ke ko zai zame mashi lauya ita yanzu za a duba idan ta ta'allaka ne a kan shi ba a kan dukiya ba sai mu ce to bara zai ba da raƙuma zai ba da zakara raƙuma ɗari bana ya ta ɗari uku ko eh ta zama bashi kenan to haka kuma tun da yanzu yana da raƙuma ɗari bara bana sun dawo biyar a to tun da bara yana da raƙuma ɗari bana kuma biyar sai mu ce to bara zai ba da raƙuma ɗari fita zakar raƙuma ɗari bana kuma zakar raƙuma biyar sai kuma ce yaya wato shi za ka fahimci karatu shi ake bi ba shi yake bi ba mutum ba zai zo ya ce a'a a bara zai ɗauki zakka ta ta'alliqu bil zimma amma a bana zai ɗauki ta ta'alliqu bil aini wani ya zama ba karatu ba kenan eh qala malik rahimahullah لأن الصدقة إنما تجب على رب المال رب المال أي صاحب المال yau mai shaddi kumala ranar zai zai bada zakar dukiyarsa ranar za a yi lissafi to tunda ko bana muka zo za a yi lissafi aka same shi da raƙuma 300 duk da bara raƙuman shi 100 ne mu za mu lissafi raƙuma 300 ko kuma aka same shi da raƙuma 5 duk da ba raƙuman shi 100 za mu lissafin zakar raƙuma 5 wayan tazaharat ala rabbil mali sadaqatun ghairu wahida idan zakkoki akwai zamin zakka na masu karatun Hausa idan zakkoki ko kuma zakka da zakka zakka idan zakka da zakka da zakka suka ta kasa akwai kalmar da ba ta da jam'i ko idan zakka da zakka da zakka suka haɗu shine wa in tazaharat idan suka hauhawa suka taru ala rabbil mali ga mai dukiya sadaqatul zakka da zakka da zakka ghairu wahida ba zakka guda ɗaya ba ba ta bara kaɗai ba ba ta bana kaɗai ba ga ta bana ga ta bara watakila maka ce ga ta bara waccan bara waccan raƙuman shi arba'in ba zuwa an karɓa ba bara suka zama hamsin ba zuwa an karɓa ba bana raƙuman shi dubu biyar raƙuma dubu biyar kaga dubu biyar a raba hamsin no kenan goma ɗari dai hikka hikka ɗari kenan hika ɗari bara waccan ɗari bara ɗari bana ɗari nau kenan ɗari uku shi har yanzu yana ɗari biyu yana ɗari uku zai fitar a cikin dubu biyar ko kuma binti labun zai ga ce dubu biyar a raba arba'in ɗari da ashirin da biyar sai zama na binti labun

قال رحمه الله فإن هلكت آه آه كوكوا فعليه عليه فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده بيت ما واجبي أكن شي بيه بعد زكاة سي أبن مي كربا زكاة يزو سامو أولن سا شي ذا فتوى زكاة فإن هلكت ماشيته إذا دبوبن سكا سكا هلكا aw wajabat alaihi fiya sadakatun ko kuma sadakoki zakka daban-daban suka hauhawa kan shi falam yu'khadh minhu shay'un ba zo an karɓi komai ba hatta halakat mashiyatu kulluha dabbobin gaba ɗaya suka hallaka aw sarat ila ma la tajibu fihi sadaqa ko kuma ma suka dawo abin da ba za a fitowa da zakka ba fa innahu la sadaqata alaihi to anan babu wata zakka da zai bayar tunda kuma babu an zo an samu ba su kai sabi wala dhamana fi ma halak kuma ba zai biya ba ba zai biya abin da ya halaka ba a nan zaka ta ta'allaku bil ai au madamin sinin ko kuma abin da ya wuce na shekaru ba zai fitar da zakarsa kun ga kai tsaye fataro malik ita ce yaya zaka ta ta'allaku bil ai shi yasa abin da aka samu shi za a yi ma zaka shi yasa ma da abara yake da rakuma ɗari bana an zo an sami da kuma uku babu zakka nam amin to kamar yanzu wannan magana na karshe da shi yanzu a wancan sakacin da ya yi a ce da ba zai bi ba bashi eh sakacin da ya yi akwai laifi gurin a aida da laifi da ya fi ai kun matsalar ita ce A sai an warware wannan wadancan masailin guda biyu A hal maji'u sa'i shartu wujubin amla shin zuwan mai karɓan zakka sharaɗi ne na wajibi ko ba sharaɗi ba ne ɗaya sannan idan sa'i ya zo ka ce mai ka riga ka fitar zai yadda kun fahimci magana ta da kyau ko kowane shaidu za ka gabatar wanne shaidu za ka gabatar na cewar ka fitar don idan ya zamana ko ka fitar in sa iya zo sai ka sake fitowa yan dole ka dakatar da fitar da ta taka sannan in sa iya zo ka bashi sai sa'i bai zo ba kuna jina da kyau ko amma idan ya zamana in ka, akwai kwararran dalilai da zaka ka fitar a shari'a ne ta musulunci in ka ba sa'i zakakka ta in ka kai cibiyoyi da gwamnati ta ware cewar a dinga ba su zakka zakakka ta yi in ka raba zakakka da kanka zakakka ta yi nau kenan in ka kai ma biyu dai biyu dai in ka kai ma a shi ne zakar gwamnati ɗin eh, shi ne sa'i shi ne cibiyar gwamnati wakilan da suka zo suka karba kun gane ko sun yi zo sun karba ko kuma ka ɗauka ka hannanta musu duk ɗaya ne zakaka ta yi in ka raba da kanka zakaka ta yi in ka samu wasu kwamiti ka zaɓa da wane da wane da wane da wane don Allah ku zo ku taya ni har ka zakanna suka taya ka ka ta musu raƙuma 500 ne za ka fitar da zakka su bana ba wai a cikin 500 din za ka fitar zakka ba a 500 din su ne zakka kullum da ke ko kuma duka hikka ne raƙuma 500 din duka hikka ne sai ka ce 500 so 30 shi zai baka adadin raƙuma sai ka ce to da Allah ga waɗannan ku hannanta su zuwa ga waɗanda suka cancanta cikin mutane takwas nan da Allah ta'ala ya faɗa sai suka raba yayi ko ka kai ma wata ƙungiya da ka aminta da ita kuka tansiki kuka haɗaka kai kana da list ɗinka su masu kawo list ɗinsu ka bayar suka raba yayi ƙungiya ta musulunci ta musulunci ba waje ɗauki ƙungiyar turawa ya da ba ruwansu da musulunci wai taimakon agaji ya ba su ba a ba su ba da ke ko abinda da nake nufi kaga waɗannan ka ba su su raba ka ba su su raba yayi su raba zakkar yayi su al'amura da sauki amma dai amana ake bukata amana ake bukata ta kowane bangare amana ake bukata قال مالك رحمه الله na nahayi an tadyiqi ala nasi fi sadaqa to kun ga waɗancan masail da muka ambata a kansu ne ake komawa halin zakatu muta'alliqatun zimma aw bil ayn kun ga cewar zakka tana kan dukiya ne ko tana kan me wannan yanzu ba maganar hadisi ake ba maganar matsalar ta nan ne aka samu sabanin hal maji'u sa'i shartun shartu wujubin ko kuma ba sharɗin wujubin ba ne so da annabi sallam ya tura su'a su'a su ne wakilai masu karɓar zakka ya tura mu'az ibn jabalin zuwa ƙasar yaman ya tura shi kuma yake karɓar zakka ya dawo ya aiko da ita ya tura aliyu bin abi talib ƙasar yaman ya tura kaza ya tura kaza ya tura kaza ga tura sa'i tabbatacce ne a musulunci jakadu da za su je su kawo yanzu kuma har ya zama title ma a masaurata ko har ya zama title ne a masarauta a ce sa'in kaza sa'in masarauta kaza ƙalar rahimahullah babu nahyi an tadyiqi ala an-nas fi sadaqa babun da ya hana a kuntata ma mutane wurin karɓar zakka an hana in ka zo karɓar zakka ka kuntata ma mai zakkar kai wakilin gwamnati ko ku wakilan gwamnati da gwamnati ta tura ku ku je ku karɓo zakar awaki ko raƙuma ko shanu ko dai abin da yake na zaka an hana ku ku kunta tama mutanen ko amfanin gona ne ku ne an hana ku lura da ke ko domin duk wanda ke rike da sanye da rigar gwamnati yana da wani ƙarfi kun gane kun fahimci magana ta da ke ko ta yadda an kai ne tsoronka sai ci inda kai aka noma bismillah amma cewar da ka zo ne daga ma'aikatar zakka a wani girmama maka da ake yi so abin da ga ana maka ba wai kai ake yawa ba gwamnatin da ta turo ka ita ake girmamawa kun gane ko ai mun yi magana da ku in gwamnati ta tura ka aiki ta baka kudin kwana eh, kudin masauki kullum naira dubu hamsin to fa ba a yadda ka tafi ka je ka samu gidan abokinka ka kwana ba gwamnati ta tura ka a nan bara za ka je ka yi mata aiki na sati guda kullum kudin kullum kudin wurin kwana dubu hamsin ta ware maka to musulunci bai yadda ka buga ma abokinka da yake a nan bara ka ce za ka kwana a wurinsa ba me zai fahimta ku faɗa ma amsa eh za ka gaya mai cewar an baka dubu hamsin kullum ka dama bana zai zargi ma'aikatar da ta turo ka gashi na ba ta kula ai eh, irin gwamnati kenan ba ta kula da mutanensu ba a yadda ba za ka je ka yi aikinka in ka kammala aikinka ya halatta ka je ka gaida shi ka yi zumunci wallahi aiki ne shigo da ku kuma alhamdulillah kun kusa kammala goma za ku kammala ka biyo zuwa ne dai ka zo ka kawo mai ziyara shikenan kai ko ka je ka kwana a hotel ɗin dubu tara ba yadda ba ƙwarai kuwa musulunci nake gaya muku musulunci nake gaya muku domin za ka zuban mata da kima duk son kuɗin ka kai gwamnati son kuɗi ba za ka zuban mata da kima ya za ta baka kuɗin kwana ba fa kuɗin kwana gaba ɗaya ba an rubuta ba kuɗin abinci kullum dubu goma ka je ka tara shinkafa da wake a gefen titi na ɗari biyu da hamsin bi halatta ba nake gaya muku bi halatta ba shar'an bai halatta ba in ka ci ka ci haram a lokacin bai halatta ba an ware maka dubu goma kudin abinci a kullum da safe ka tare mai abinci dubu biyu da hamsin mai shinkafa da wake bai halatta ba baba zai magana ƙala malikun rahimu baba kaɗai zai magana na'am idan eh sannan su ba direban kuma inda za a ja kwanan nan duka mafi kananci bakwai su kuma ba yadda za su yi su samu su kama hotel na su kwana su ka na cikin an ba a'a ai ya ta'allaka da an ba shi wurin kwana shi direba an ba shi kudin kwana idan ba a ba shi kudin kwana ba ba fiye da ya iya daman dubu biyu da aka ba shi an ba shi na sallama gida ne kun lura da ko sai dai da wuya a ce da aka fitar da kudin ba a fitar da kudin wurin kwanan shi ba in ba wani ne zai rubuta ciki akan kudin ba da wuya eh yawa za a fitar da kudin shi sai dai wani ya hankin din kudin nashi imana eh Allah ta'ala ya sauke saboda haka yanzu sai aka tura ka wakili ka karɓo zakka an hana ka kuntata wa mutanen na masu zakka qala babu nahyi an tadyiqi ala nas fi sharafa babu da ya hana kuntata wa mutane wurin karban zakka qala hadathani yahya malikin an yahya bin sa'id an muhammad bin yahya bin habban an al bin muhammad عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من السرقة فرأى فيها شاة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حضرات المسلمين نكبوا عن الطعام على دسن يحيى أم مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني wannan daga wurin Malik ibn Anas an Yahya ibn Sa'id daga malamin Malik shine Yahya ibn Sa'id ibn sa'id wanda ya rasu a shekara ta 145 an muhammad bin yahya bin habban daga muhammad dan yahya dan habban al-ansari an al-qasim bin muhammad daga al-qasim dan muhammad wanda ya rasu a shekara ta 106 al-qasim dan muhammad muhammad dan abubakar abubakar dan siddiq abubakar as-siddiq ko sai nace abubakar as-siddiq abubakar siddiq an aisha daga aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta rasu a shekara ta 57 annaha qalat ta ce ita Aisha ta ce murra ala Umar bin Khattab radiyallahu anhu an zo an wuce ta gaban Umar ibn Khattab murra an wuce kullum da ke ko murra ala Umar bin Khattab an wuce ta gaban Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab shine awwalu amirul mu'mini shine amirul mu'minin na farko a musulunci kuna ce da ke ko abubakar siddiq shi ba sunan shi amirul mu'minin ba su sunan shi khalifatu rasulillah halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi khalifa ko ka taba da ka taba karanta Umar abin nan Abubakar Amirul Mu'minin babu sai dai shi Abubakar khalifa khalifatu rasulillah Khalifa ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi kuma umar shi umar ba halifa ne na manzo ba halifa ne na umar na abubakar sai dai ya zama khalifatu khalifati rasulillah shi halifa ne na halifa manzon Allah to haka jumla ta fara yawa sai ka sai zama amirul mu'minin sai zama amirul mu'minin an kashe shi a shekara ta 23 ba hijira an zo an wuce ta gaban shi bi ghanamin min sadaqa da awaki na sadaka tumakai na sadaka na zakka kenan a fiha sai ya ga a cikin waɗannan dabbobin sai ya ga wata shatan wata akuya hafilan mai ɗauke da nono sosai da sosai za ta in azim tana da hantsa mai girman gaske hantsa ita ce nono ga ta nan da nono sosai faƙala umar sai umar ya ce ma hazihi sha' wannan dabbar fa wannan akuyar fa faƙalu sai suka ce shatun mina sadaka ai akuya ce daga cikin akuyoyi na zakka da aka faƙala umar sai umar ya ce ma a'ata hazihi ahalaha ma a'ata hazihi ahaluha ahalaha ne ko ahaluha ma a'ata hazihi ahaluha wa mutayyun wannan dabbar masu ita ba su ba da ita da san rai ba wannan akuya masu ita ba su ba da ita da san rai ba matsa musu kuka yi la taftinun nas kar ku fitini mutane in juwa umar yake faɗawa su'a masu karɓo zakka kada ku fitini mutane wannan dabba da ganin da masu ita ba su ba da ita a kan san rai ba don dai yadda take da hantsa yadda take da nono yadda take da kaza da kaza da kaza da kaza matsa musu kuka yi umar da ya musu fada ya ce la taftinun nasa kar ku fitin mutane kaga shine babu nahai an tadyiqi ala nas fi sadaqa an hana a kuntata wa mutane wurin karɓar zakka la ta'khudhu hazaratil muslimin kada ku karbi zababbin dabbobin al'umma musulmi hazarat hazarat jam'i ne na hazara na hazara idan aka ce hazara wa hiya khiyarul mali shine zababbu wa kara'imuha manya manya manya manya karku karku karku fitir mutane karku karbi idan gari na dabbobin su nakibu an ta'am sun mai da hankali akan suna ba su abinci kuma ku zo karbe su sun ɗaure su suna ba su abinci ai ko ga mun yi darasi ba ko cewa ba a karɓan irin waɗannan da aka ɗaure su na musamman sun ɗaure su sun kula da su kuma kun kun karɓe su ba a karɓa sai malamai suka ce amma umar bai ce a mai da su ba sai ibn abdulbar aka yi fassara hadisi da cewar la'alla dabbobin gaba ɗaya irinsu haka suke saboda haka tunda umar bai ce a mai da ita ba kamar ya fahimci cewa duka dabbobin haka suke kasan ibn abdulbar annamiri al'andulu suke sharhi biyu iya muwaffa sharhi biyu iya muwaffa na farko shine a tamhid shimfiɗa ke kowannensu cikin shuruɗin na ya wuce juzu'i goma na farko shine a tamhid shi a tafhidi ya fi mai da hankali ne sosai akan abin da ya shafi isnadin muwaffa duk da akwai fiƙihu a ciki amma isnadin shi ya fi yawa kun da kyau ko na biyu kuma bayan ya kammala a tamhid sai ya zo ya yi wani sabon sharhi mai suna alisizka shi kuma ya fi mai da hankali akan fiƙihun muwaffa duk da akwai isnadi a ciki sai in ya koro magana sai ce kamar yadda muka yi magana a cikin ina fata kuma bai ci magana ta wannan hadisi kai tsaye garau yake akan ba a fitinan mutane ba a kwazzabar mutane akan dabbobi kamar yadda na ambata da su an tura ka wakilin gwamnati na karɓar zakka kar ka je ka fitini mutane kai wannan kake so kai wannan kake so balle kuma haye musu yare na cin hanci da rashawa wannan hukunta shi za a yi ice kuma ku sa abin da ya kamata ba kaga wannan yana karban wuta balbal kenan wuta balbal dan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiki wani ya je karɓo zakka da ya dawo sai ce ya rasulullah ga wannan na zakka sun bani in kawo maka wannan kuma gashi ni suka ba ce baka zauna gidan iyayenka su kawo maka ba hada su baka zauna gidan iyayenka su kawo maka ba kada in sake tura wani ya je aiki zai ce mu wannan na aiki ne wannan na shi ne ka duba maganar duk malaman tafsirai na sunna daidai faɗin Allah ta'ala wa ma kana linabiyin an yaghul wa man yaghulul ya'ti bima ghalla yawm al nan suke magana kan hadiyatul ummal hadiyatul ummal kyauta da ake baiwa ma'aikata kyauta da ake baiwa ma'aikata ghulul kyauta da ake baiwa ma'aikata haramun ne wa man yaghlul ya'ti bima khalla yawm al kara kana karantawa a makaranta sai uban yaro ya zo ci a daman kananan ne ai kananan ne wallahi ga yaran manan ka ya kokarin su ai suna da kokari sai ya sa hannu ya ciro ya baka hannu haramun ne kwarai kuwa a wai da baka gane bakin ba sai da ne fassara da ba shi da yara a makaranta zai baka da ba shi da yara a makarantar zai baka kun yi shuru me kenan me karatun in ka zo maki yaran shi in ka zo ka da ba shi da yara a makarantar zai baka yana da yara a makarantar da baka koyewa a makarantar zai baka قال an malikin an yahya يحيى Sa'idin an عن محمد yahya يحيى بن an nan قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصارية كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها أها باكو مغانا ني me ba ku gane ba ciki eh ban ba ni dubban wai bakin ne ba ku gane ba ko fasarar fasarar an gane bakin ko hadiyatul ummal ghulul kyauta da ake baiwa ma'aikata galluci wa man ya galul ya ati bi ma galla kiyama. kyauta da ake bayarwa shi dama a ba mutum aiki ya je ci kuɗin wannan hukunci shi dama ai wannan da ake cacin hanci da rashawa ai wannan ba ta kai macin hanci da wannan wutar balbalce yake ce ai ya rubuta zai yi project na kaza kilomita kaza ya je ya zauna akan kuɗin ba kuɗin ba labarin aiki a duniyar hankali yake wannan ai ba ta wannan ake magana ba yi a'a yanzu ana magana ne na cewar an tura shi primary assignment an tura shi wani assignment sai kuma ma'aikatan suka cika aikin kuma suka ce ga wannan shi ne ake magana ya sa rigar aiki sai aka ba shi wani abu shi ake magana aiki ya zo ɗaukan yara makaranta kun lura da kyau ko ya zo ya faka da mota sai ya ga ka fito sai ah malam dama na ake koyarwa ce ainihin ake koyarwa dama waɗannan yaran ka ne a yaran ai kaza kaza kaza sai ya ciro kaza ya baka ko midterm test ba a fara ba eh an ka ci ci haram eh shi ya rage da ya ka ce ah, alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi ba magana amwal muke yi ba duk ku rubuta tambayoyin ku akan wannan ai shi fa wannan shi fa wannan nan anan salam cewa ifa ga wannan an bashi an bashi wannan tambayar ita ce da ba a nasarar bai aika shi ba za a ba shi? da ba a aika shi ba za a ba shi ba za a ba? kun lura da ke ko da ba a aika shi ba ai da baka shiga wata damara ba da ba a baka ba da baka shiga wata damara ba da ba a baka ba kun lura da ke ko da kake da kake barak ɗinka kun lura da ke ko kana hair quarter sai kungiyar masu sai da wake suka kai maka wake daban amma sai da aka tura ka kwamishina zuwa jiha sai kungiyar masu shanu su kawo maka shanu sun zo gai da kai kungiyar masu wake su kawo maka wake kungiyar masu tumatir su kawo maka tumatir me yake nuna da kake ai kake ma'aikacinka kwata-kwata ba a baka ba sai da aka tura ka principal a wuri kaza ko headmaster a wuri kaza da kake gararan ba kake ta neman aiki ba a baka komai sai da ka samu aikin dubu tara ake biyan ka a wata wannan ya zo ya ce da Allah da ai da ai yaran mu nan suke zuwa karatu tun tuni ai ba mu taba haduwa ba ya ciro dubu 50 ga baka ba sai kawai ya ce an wani ya zo diban yaran shi ya ba da dubu 50 to yanzu me ka karba nan ina aiki ya sa ka shi ai ku ji statement din da na bayar ina sai an warware statement ɗin da na bayan ne ba a kafa a kawo wani wa zai maimaita abin da na faɗa eh wa zai maimaita ya zo ɗiban yaran shi makaranta an sallami yara kenan sai ga ka fito sai ci a'a daman nan ake koyarwa ya ce ka ce e waɗannan fa ai yaran shi ne ya zo ɗaukansu kenan yanzu a nan makaranta kake koyarwa shi kuma yaran shi a nan suke karatu nau kenan biyu babu siɗi babu sadada dafa ya dumbuzo ya baka ai ci hanci da rashawa ne wannan ko ɗaya babu ai shi ina ruwan shi wai ba ka fahimtar cewar ba ajin shi suke karantarwa ba amma wata rana su zo ajin shi yana da alaka da malaman da ke ajin sai ce ka yaran na suna da kokari fa a wai baka fahimci mutum in yana da in yana da hutta yana da tunani ba shekara shida ta waye sai ya mata gini tun a shekara farko a ya isa ya isa littafi guda biyu zan ba ku su ku karanta su ba na ba da aran littafi amma ta kama zan ba ku gobe za ku zo da bayanan faɗin Allah ta'ala wa ma kana linabiyin an linabiyin an ko an yughal wa man yaghlu la ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah ku je ku duba a yau asabar ku je ku duba tafsirin ibnu kathir ko tafsirin qurtubi nawa kenan ko wannan ko wannan ban cika duba duka ba yau din nan gobe lahadi za mu yi magana insha Allah ta'ala tafsir din ibnu kasir ko tafsir din qurtubi wannan ayat ta cikin suratu al-imran in baka sai ina ayat take ba sai ka dauko daga farkon sura zaka zo wurin in ka zo wurin sai ka duba tafsiri قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان yahya ibn sa'id daga malik daga yahya ibn sa'id an muhammad bin yahya bin habban annahu qala yace akhbarani rajulani akhbarani rajulan waɗansu mutane biyu sun bani bayani in ji muhammad bin yahya bin habban in ji muhammad ibn yahya ibn habban ya waɗansu mutane biyu sun bani labari min ashja suna daga ƙabilar ashja sananniyar ƙabila ce ta larabawa anna muhammad bin maslamat al-ansari lalle muhammad dan aslama wanda ya rasu shekara ta bayan shekara 40 ba wai cikakken shekara 40 ba dai an tabbatar dai shekara 40 zuwa sama ya rasu muhammad bin maslama al-ansari kana ya atihim musaddiqa ya zo yana zuwa wurinsu ya karbi sadaka ya karbi zakka yana zuwa wurinsu wannan kabila ta ashja wanda aka wakilta ya dinga zuwa karɓar zakkarsu shine wa muhammad bin masalama shi ke zuwa ya karɓi zakkansu sahabi ne faya ƙulil rabbil mal in ya je sai ya ce ma mai dukiyar akhrij ilayya sadaqata malik kawo min zakkar dukiyarka miƙo min zakar dukiyarka fala ya ƙudu ilai shata mai dukiyar ba zai taɓa koro mai wata dabba ba fiha wafa ta cancanta ta kai munzilin a karɓe ta zakka fiha wafa'u min haƙiha ta kai a karɓe ta zakka illa ƙabila sai ya karba in dai aka kawo mai wacce ta kai a karba zai karba shikenan ba cewar a ah, wannan ta karama wannan kaza ina sauran suke nuna mun su eh kamar ya a ai mu za a kirga ne idan aka kirga sai ce to kawo zakka shiga garken ka ka miƙo zakar bayan an ƙirga miƙo zakar to wacce ya miƙo muddin ba tsohuwa ba ce ba makauniya ba ce ba gurguwa ba ce ba tsohuwa ce ba muddin da ta kai tsaka kawai zai karɓa ya wuce wani jana da ke ko wannan haka yake قال مالك رحمه الله السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منه ما دفعوا من أموالهم قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يجي السنة عندنا abin da yake sunna a nan garinmu na madina wallazi adraktu alaihi ahlal ilimi bi baladina kuma abin na zo na samun malamai suna kan shi subhanallah malik ibn anas fa ya ce ya zo ya samu malamai a kai shi da ya ce ya zo ya samu malamai suna karatu a masallacin ma'aiki amma bai karatu a wurinsu ba aka ce ana gaba ta malam saboda mai ce ba su cancanta ba ba su cancanta da an karatu a wurinsu ba suna da ibada suna da kaza amma ba wurin kowa muke karatu ba nasu Malik ne ce ba wurin kowa muke karatu ba shi yasa ai duk malamai suka tabbatar da in dai malik yayi ruwayar hadisin wani to ya kai labari kawai in dai har malik ya yi ruwayar hadisinsa a muwatta malik ya ruwaito hadisinsa to an kammala a haka ibn abi hatim ya fara da ake magana kan dawud bin hussein ya ce wa laula anna malik rawa anhu la turika hadisa ya ce wallahi da ba din malik ya ruwaito hadisinsa ba da ba karɓi hadisinsa ba amma tun da malik ya ruwaito to an gama ai wanda bai san malik ba shi yake hada malik da malaminsa Allah ya sauke duk magabata inda an ce musu malik ya ce cewa suke shuru muke yi haka su bayanu sauri ya fara inda an ce malik ya ce to sun gama an gama kaiwa magana ala maliku rahimahullah as-sunnatu indana daya wallazi adraktu alaihi ahlal ilmi bi baladina annahu yadda al'amarin yake la yudayyaku alal muslimina ba a kuntata ma al'umman musulmi fi zakati a wurin fitar da zakarsu ba a kuntata musu ba a tsananta musu wa an yi qubala minhum kuma ana karba daga wurin al'umma ne ma dafa min amwalihim abin da suka bayar na zakka muddin ya kai sai a karba ba a caya kada ko wannan eh wannan din tayi amma ai wannan tafi ba a yi wannan su haka dole akwai bukatar training na musamman da za a yi ma masu zuwa karbo zakka ka da ke ko Allah ta'ala ya amfani da mu wancan babi da muka ambata magana akai muka kammala shine babu amali fi sadaqati amin idza ijtama'a sahanun yake cewa sahanun yake cewa fa in lam yakun sa'un sa'in idan babu sa'i da ke zuwa karbo zakka to wajaba alaihi kullu haulin ya zama wajibi a kowace shekara ya fitar da zakka Shekaran karan kansa shine sa'in kansa kullum da ke ko idan babu sa'i in ko akwai sa'i to haga sai a sake dubawa kan ya wacce magana kamar da magana da muka yi ɗazu sai magana ta biyu bushara da nake mana in an ce bushara me kenan eh? albishir da abin da ke faranta rai ko hukumar ƙasar saudi arabia ta ba da umarni sarki salman na saudi arabia ya ba da umarni na a buɗe ma'aikata su kunda guda sabuwa a birnin madina wacce ike aikinta shine aiki kan hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam haka alƙarar almalaki da ya zo ranar 27 ga watan muharram 27 ga watan muharram ran yaushe kenan eh ranar ran yaushe kenan ranar laraba ke an karanta mana shi karar ne doka ce masarautar saudi arabia ta tabbatar da shi akan abin da ya shafi haɗa hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa la'alihi alihi wa sallam kar ku manta akwai ma'aikata akwai ma'aikata mai zaman kanta ta buga alkur'ani mai girma mujammai malik fahad li tubatul mushaf sharif mujamma malik fahad li tibati mushaf sharif kun lura da ke ko wanda ake buga alkur'ani mai girma har ake kiran alkur'ani da bugun madina wai na neman ne fa ban so nake karanta muku madarar shi yake cewa yake cewa bismillahir rahmanir rahim الرقم واحد تقسيم خمسة وثلاثين التاريخ 27 muharram 1436 yace bi aunillahi ta'ala nahnu salman bin abdul aziz al saud ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم واحد تقسيم تسعين بتاريخ سبعة وعشرين شعبان ألف وأربعمائة واثنة عشر وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 13 عشر بتاريخ ثلاثة ثلاثة ألف وأربعة عشر وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة ونظرا لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم واستمرارا لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها ولأهمية وجود جهة تعني بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة أمرنا بما هو آت أولا إنشاء مجمع باسم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف يكون مقره المدينة المنورة ثانيا يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث الشريف في العالم ويعين ويعين آه، رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي ثالثا يعين معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيس المجلس العلمي للمجمع رابعا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماد وتنفيذ salman bin abdulaziz ali sa'ud ya ce bismillahir rahmanir rahim kun da aka buɗe dokar ya ce da sunan allah mai yawan rahama mai yawan jin kai lamba ta ɗaya da alamar rabawa ta talatin da biyar mai kwanan wata 27 ga watan muharram 1439 da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mu salman ibn abdulaziz sarki na ƙasar saudi arabia bayan nazari da muka yi a kundin tsarin mulkin ƙasar wanda aka wallafa shi da lamba ta ɗaya taksim na 90 mai kwanan wata 27 ga watan sha'aban na shekara ta 1412 bayan lura da muka yi da kundi na dokokin majalisar ministoci wanda aka rubuta shi da umarni na masarauta mai lamba mim da alama ta goma sha uku mai tarihi mai lamba mai kwanan wata uku ga watan rabi awal shekara ta 1414 bayan nazari da muka yi a kan dokoki da umarni da aikace-aikace da dokoki da karantarwa masu alaƙa da wannan sai ya ce wa nazaran ga inda nake so muka yi ya ce wa nazaran le azumi makanatu sunna annabawiya lura da muke na girman sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin ɗaukacin al'ummar musulmi ɗaya kenan da kuma kasancewarta ita ce tushe na biyu na shari'ar musulunci bayan alkur'ani mai girma no kenan biyu da kuma wastimararan da kuma ci gaba lima na hajjat alai hazihi daula akan wannan kasar ya tsarin wannan kasar na min hidimati hali shari'atul islamiyya hidima da take ma shari'ar musulunci kuma akan shi take wa masadiriha da kuma yadda take yin hidima ga dokoki na addinin musulunci wali ahamiyati wujudu jihatin da kuma yadda ake akwai matukar mahimmanci na a sami wata hukuma ta'ani bi khidmatil hadisin nabawi da za ta mai da hankali akan hidima na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ulumihi da ilimin hadisi kama da abin da ya shafi jam'an tarawa wa tasnifan da wallafawa wa tahqiqan da bin diddigi wa dirasa da kuma nazari mun yi ba da umarni kamar haka abu na farko samar da wata ma'aikata mai zaman kanta sunan wannan ma'aikatar mujamma'u khadimin haramaini sharifaini al-malik salman bin abdulaziz ali sa'ud lil hadith nabawi maqarruhu madinatul munawwara kun ga akwai mujamma'u malik fahad li tibatul mushaf wanda ake kira qur'ani bugun madina shi ma yana madina so yanzu kuma akwai ma'aikata mai zaman kanta aikinta shine nazari da tahqiq da bincike kan abin da ya shafi hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace umarni na biyu shi ita wannan ma'aikatar za ta zama tana da majalisin ilmi tana da majalisa ta ilimi wacce za ta tara tsaftattun tatattun nagartattun malaman hadisi daga faɗin duniya baki ɗaya kusa haka ma'aikatar buga alkur'ani mai girma take za ka je ka samu ma'aikatan malaman ƙur'ani ne na duniya kai da gani shi kasan wannan ba wai digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku bane ya kwamu ne a karatu masana ƙur'ani aka sa to haka yanzu ya ba da umarni a tara malaman hadisi na duniya ƙwararru safwa ka lura safwa ya ce ya dummu safwatan min ulama hadisi shari da zai ƙunshi tatattu nagartattu tsaftattun malaman hadisi na duniya wa ayyanu ra'isuhu kuma za a ayyana shugaban wannan majalisa ta ilimi da mambobin wannan majalisa na ilimi bi amrin malaki daga fadar masarauta na uku ya ce an ayyana muhammad bin hassan ali sheikh ya zama shugaban kwamitin yanzu a naɗa mashi mambobi kun fahimci wannan da kyau wannan shine nasu karar din sai na uku ya ce muna ba da umarnin wannan umarnin namu a miƙa shi ga inda za a zartar da shi to yanzu wannan yana da alaƙa da ma'aikatar wata ma'aikata ma'aikatar musulunci kasan su saudiya ba su da ma'aikatar addini in ka ce ma'aikatar addini wani addinin ma zai shiga su ma'aikatar ita ce ta shi'unil islamiyya ma'aikatar addinin musulunci ba ma'aikatar addini ba ma'aikatar addinin musulunci abin da sako jina muku dogon karatun nan wata hatsabibiyar kafa yada labarai wata hatsabibiyar ma'aikatar yada labarai sai ta juya labarin gaba ɗayan shi saboda tsabagen ƙiyayya su da ƙasar saudi arabia tsabagen ƙiyayya su da hadisan manzan allah sallallahu ta'ala da suka ce ai zuwan Trump ne wai da ya je wai shine kaza shine aka ɗebi wasu 'yan falsafa da ban san me addini ba daga jami'ar abuja ko da jami'ar ba su da alaƙa da shi wasu za su yi ta aliki ba su san me aka faɗa ba ba san nassu ƙarar ɗin ba ƙa'ida ita ce a kawo maka nassin abin da aka faɗa in aka zo kan binciken fahimta kai ma sai ka fahimta baka hana wani shi ma ya fahimta ba amma a karanta maka nassin bakin tukunna wani dalili ya faɗa ya sa aka kafa hukuma hadisi shine mai almasadar sani kuma yadda hadisi yake akan ɗaukacin al'ummar musulmi wai yaƙi da ta'addanci wa ana kaza ana kaza shi yasa gaba ɗaya suka likita labarin suka cakuɗa labarin suka hautsina labarin ba za ka taɓa jin alkhairin saudiya ya fito daga gaurinsu ba wannan ka kasa ku ne ka ji ba wai saudiya ba hatta ƙasar ku ba za ka taɓa jin alkhairin ƙasar ku ya fito daga bakinsu ba ka taɓa jin sun yi rahoto yau an cika kwana arba'in bom bai tashi ba eh shi ba labari ba ne su yi labari a kan shi mana ce yau an cika kwana arba'in bom bai tashi a najeriya ba su yi labarin mana amma da yake hatsabibai ne sai ga an ce bom ya tashi ba sa taɓa faɗan alkhairi na ƙasa ko ƙasarku ba sa taɓa faɗan alkhairinta ina fatan kun bayanci wannan da ke ko nan fa shugaban gane ya yi jawabi fa suka ce wai ya yanko wani ya yanko jawabin shugaban wata ƙasa wai bai faɗa ba wai ya zama abin kunya kawai mutum ana biyan shi wanda yake biyan nashi sai ya gama ɗauke tunanin shi gaba ɗaya sai ya sallame shi so daga mutane su zama masu tunani wannan shine yasa abin da yasa kuka gana karanta mana ga zahirin abin da aka yi amma saboda tsabagen kiyayya da suke da ita ta addinin musulunci an ware hukuma su da guda domin ta aiki kan hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala sallama lura da tasirin hadisai ga ɗaukacin al'ummar musulmi lura da yadda hadisi yake shine ma tushe na biyu na shari'ar musulunci lura to idan sun faɗi haka akan me aka gina ma'aikatar buga alƙur'ani mai girma ta sarki fahad shi kuma me wani dalili sa aka buga tana nan a madina ga ƙur'anan bugun madina sun cika duniya gaba ɗaya muna roƙo Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka Allah ta'ala ya mana jagora gaba ɗaya Allah ta'ala ya musu jagora muna fatan nan gaba za ka ga kai da ganin littafan nuska da suke fitowa na hadisi za ka tabbatar da an samu masana'a amma saboda kiyayya kiyayya ce a zukatansu wa ma tukhfi suduruhum akbar baka kiyayya ce ta addinin musulunci a zukatansu yasa suka hautsina labarin suka jirkita labarin suka daidaita labarin ina fatan wasu kurewa sun ji eh sun ci amma ga yadda abin yake ga yadda suka ba da shi Allah ta'ala ya tsare mu daga dukkan sharrin masharranta da kinibibin kinibibai da fitsarar fitsararru Allah ta'ala ya tsare mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu in ba da sun yi haka ba abin da ya sha kanmu da wannan ko da ke ya sha kanmu tun da harka ce ta addini wa alaikum salam Allah ya saka da alkhairi